jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muku harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iranayawa su ne da abin da za a saurara da allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata goma ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan Rabiul awwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Oktoban shekara ta 1881 aka fa kungiyar tsaro ta kasashen turai uku wato austria jamus da kuma italiya kafin haka dai an kulle irin wannan yarjejeniya ta tsaro tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta bukaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa ƙasar da aka kaddamar da yaƙi a kanta a tsakanin kasashen da suke cikin wannan yarjejeniya ko kuma a wajen su a lokacin da ya yi kasar italiya tana adawa da mamayar faransa wanda take yi wa kasar tunisia wanda jejeniya ana sabunta ta ban shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa yakin duniya na daya masu saurari kuma san cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau kuma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36 banda sarakunan kasar china na lokacin suka sha kaye a hannun jam'iyyar gurguzu karkashin jagorancin mao a kasar china babba sarkin kasar china na lokacin ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatin gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa shekara ta 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka mayar da su baki ɗansu ga ƙasar china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 To da farko ga muhimman kanunsu. Rahotanni da kafafen yada labaran Isra'ila suke bayarwa sun tabbatar da cewa fiye da Yahudawa 900 ne suka halaka a farmakin Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya. gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar Falasɗinu a birane fiye da 30 na ƙasar Amurka. a taron najeriya kuwa an kama wasu mutane ne da ake zargin 'yan kungiyar isis ne da makamai a birnin abuja tons kuma ga labaran da ke da ke tun bayan fara kaddamar da farmakin guguwar aksa mayakan falasdinawa 'yan gwagwarmaya sun samu nasarar halaka yahudawa 'yan mamaya fiye da 900 da suka hada da adadi mai yawa na sojoji tare da jikata wasu dubbai sojojin yahudawan isra'ila sun fitar da karin sunayen sojoji 38 waɗanda suka halaka tun daga ranar da aka fara aran gama asabar ɗin da ta gabata inda jimillar sunayen sojojin yahudawa 'yan mamaya waɗanda suka halaka ya kai 124 kuma akwai yiwuwar adadin zai ci gaba da karuwa tashar talabijin ta kan ta isra'ila ta bayar da rahoton cewa adadin yahudawan da suka jikata ya kai 2741 daga cikinsu 390 suna cikin mawuyacin hali a yammacin jiya dakarun alkasam brigade suka tabbatar da cewa suna ci gaba da gwabza kazamin fada a cikin matsugunan makiya tare da samun nasarar kashewa da kuma kame adadi mai yawa na yahudawa 'yan mamaya har ila yau wasu makamai masu lizami na kasam sun sauka a kan filin sauka da tashin jiragen sama na bin da kuma filin jiragen sama na ashkalan a wani bangare na aikar ramuwar gayya kan hare-haren ta'addancin isra'ila a kan fararen hula a yankin zirin gaza shugaban kasar kore ta arewa da kuma shugaban kasar venezuela nicolas maduro su nuna cikakken goyon bayansu ga al'ummar palestino shugaban kore ta arewa kim jong un ya bayyana goyon su ga palestinawan tare da bayyana cewa batun palestino ba batu ne kawai na larabawa da musulmi ba batu ne na 'yanci kim jong-un ya yi kakkausar suka dangane da har-haren da isra'ila take ci gaba da kaiwa akan gidajen fararen hula a yankin zirin gaza lamarin da ya sanadiyar salwantar rayukan ɗaruruwan fararen hula kore ta arewa dai ta sha bayyana matsayinta dangane da mamayar da isra'ila ke yi wa yankunan falasɗinawa da kuma zaluncin da take yi wa al'ummar falasɗinu wanda su ne 'yan asalin ƙasar shi ma na sa bangaren shugaban ƙasar venezuela colas maduro ya nuna cikakken goyon bayansa ga al'ummar falasɗinu inda ya bayyana mai su da cewa halastacciya ce bisa la'akari da tauye haƙoƙinsu da kuma zaluncin da isra'ila take musu na tsawon shekaru baya ga kuma maduro ya jaddada cewa venezuela za ta kai ɗauki na kayan agaji ga al'ummar gaza to jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da suna zuma ne daga hausa radio tehran an gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar palestino a birane fiye da talatin na kasar amurka tashar almayadin ta bada da rahoton cewa sakamakon ci gaba da kai munanan hare-hare na wuce gona da iri da sojojin yahudawan isra'ila ke yi a kan fararen hula a yankin zirin gaza dubban amurkawa sun gudanar da zanga-zanga a birane fiye da talatin na kasar a birnin new york masu zanga-zangar sun cika tituna suna dauke da kwalaye da aka yi rubutun allah wadai da isra'ila akan kisan kiyashin da take yi wa mata da kananan yara a gaza a birnin washington ma an gudanar da irin wannan gagarumar zanga-zanga da kuma gangami a gaban fadar white house inda nan ma an yi tare da take ne tar da allah wadai da isra'ila wadda shafe tsawon shekaru tana kisan kiyashi kan al'ummar falastinawa a gaza da kuma yammacin kogin jordan da birnin kudus baya ga larabawa da kuma musulmi mazauna amurka zanga-zangar ta kunshi amurkawa masu adawa da salon siyasar zalunci ta isra'ila da kuma adawa da goyon baya ido rufe da gwamnatin amurka da ke baiwa isra'ilan kan dukkanin laifukan yaƙi da take tafkawa to a najeriya kuwa 'yan sanda na gudanar da bincike akan wasu mutane uku waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar ta'addanci ta isis ne waɗanda aka kama su ɗauke da makamai a yankin babban birnin tarayya jaridar aminiya ta ba da rahoton cewa jama'ar gari ne suka cafke na farko daga cikin mutanen dauke da bindiga kirar ak-47 a yankin zuba kafin 'yan sanda kuma su kama sauran biyu daga cikinsu dauke da makamai a dukuwa sarkin fadan garin zuba alhaji murtala muhammad ya shaida cewa an kama na farkon ne a kusa da tashar mota a daren lahadin ta gabata dauke da bindiga kera ak-47 jami'an sanda dai sun ce za ka sana gaba da gudanar da bincike akan batun mutanen to jama'a masaurari ƙarshen labaran duniyar kenan. to da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata mun ji cewa Muhammadu wanda yana aiki ne a wani kamfani da ke buga wata jarida a nan birnin Tehran. A yau ya fito daga ofishin wannan jarida ya kuma shiga babban ginin da ɗakunan ɗalibai suke. sai ga wasu daga cikin ɗalibai sun taru suna rubuta sunayensu a wani shiri da jami'a take da shi na kai ɗalibai zuwa hawan dutse to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da sauran abokansa ɗalibai dangane da batun zuwa hawan dutse sai a biyo mu a cikin wannan shiri na yau amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan shiri kamar haka. چه خبر است؟ یایا لاباری برنامه شری کوهنوردی هوان برنامه کوهنوردی شرن هوان تفریح شاکتاوا جالب می قایتروا هر کس کوه او دوست دارد شی ینا سن اسمش سوننسا اینجا آنن او می نویسد شی ینا روبوتاوا خیلی سوسی چه روزی؟ وچرانه هست یکی پنج شنبه رانر الهمیس صبح دسافه زود دسوری تو علاقه داری کی کناسان تو میدانی کی کسانی آنها میروند سو سنازوا اسم آنها سوننسو لیست جرن سونای در لیست اچکن جرن سونای چه جالب آدکای تروه تو نمی روی کی باک زوا آنها بر می گردند سو زاسداو داو کی یوشه من میروم نی زنی ما رویم. مو زموجی ما گردیم. مو زمودو با رامین تردا رامین در مورد دنگندا در این مورد دنگندا هکا با ما تره دمو تو بیا کی کزو خوش میگذرد تفیر ذات دادی آنها می آیند سو زاسوزو دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستان ما Abokamu. Hami. Duka. Man sai miƙunan. Ni zan yi ƙoƙari. Suhbat miƙunan. Zan yi magana. To da bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da zamu amfani da su a cikin wannan shiri. Yanzu sai matafi zuwa babban gini da ɗakunan ɗalibai suke a ciki domin jin maganganun da suka gudana tsakanin Aliyu wato abokin muhammad kenan da shi kansa muhammadu اینجا چه خبر است؟ یک برنامه کوهنوردی است. کوهنوردی؟ بله، یک تفریح جالب است هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد این برنامه چه روزی است؟ پنج شنبه صبح زود تو به کوهنوردی علاقه مندی؟ بله خیلی رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند اسم آنها در لیست است اه چه جالب تو نمی روی؟ بله من هم میروم ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم خوب است تو هم با ما بیا خیلی خوش می همه دوستان ما می آیند سعی می کنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم To madalla to jama'a masu da faɗan dai an ji daɗin wannan shiri kamar yadda aka ji shi. To amma kafin wannan lokaci a madadin da kuma dukkanin waɗanda suka agaza wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. su kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗe jama'a saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake saurari a cikin shirin na kide-kiden iraniyawa shirin na sun bai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. ba tare da bata wani lokaci ba bari haɗa ku da sa'id zaina ali khan domin jin irin tsaraba da ta mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurari lafiya. Abdalla da sa'id zaina ali khan a cikin wannan waka da gabatar da fata masu amfana kuma ta kayatar da su zan jarin zamu shirin a nan ga lokacin ranar mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu haɗin shishi amma kafin na amma da wasu tallafa shine kammala nima da gunshi nake shaku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. صورت نیکوی تو دیدی شب گرده گیسوی تمام بوی تو دیدی to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima da maza za a ji mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin abudin kowa da kowa muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya